manuniya. alamu dai maganar ibtila'in ambaliyar ruwan da ta yi sanadin sarwantar rayukan al'umma a jihar Jigawa ta sa wasu sun fara taya su juyayi. Kana da ƙananan hukumomi 27, 22 sun samu matsala. Ana maganar mutum fiye da ɗari sun mutu amma ya zamanto cewar gwamnan ma baya ma jiharsa. Game da maganar gangara gangarar gungura gangamin yakin neman zaɓe kuwa jam'iyyar PDP ce a jihar Gombe aka hange ta ita ma ta fara wani irin laulayi. shawarwari ba waɗanda ban bada ba a lokacin da ya kamata in bada. In ma eh, rashin zaman lafiya ne a jam'iyya mu gadon sa muka yi daga hannu su. Ita kuwa majalisar jan tare da ta dinga barazanar tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gaya wa duniya take cewa yanzu dai kam ta sauya ra'ayi. To lokacin da muka kai ai mun faɗi dalili kuma mun ba da lokaci muka in abu bai canja ba kuma mun gane cewa shi ma akwai abubuwan da in ya ce ai ba a yi. Game da maganar tarin tilin kuɗin da ake turawa a matsayin tallafin mai a tarayyar Najeriya kuwa majalisar dattijan tarayyar Najeriya ce ta ce a gaskiya alkaliman man da ake cewa ana sha a Najeriya fa cike yake da abubuwan da za su sa mutum cikin shayi. Mu abin da muka sani in ka je ka sha mai ka cika litan tankin ka ya ishe ka a sati. Amma wasu sun je sun zauna sun yi adadin mu masu motoci sun ce kowane rana ga abin da muke sha. Waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku je a cikin shirin na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar juma'a da safe shi kuke tsumayi shiri na tamanin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da ke barin dukkanin bangarorin 'yan siyasa kowa ya zo da irin nashi ra'ayi mai yiwuwa ra'ayin kuma amma gamar da irin halin haula da aka ga al'ummar jihar jigawa sun tsinci kai a ciki biyo bayan ambaliyar ruwa ya sa honorable nasur garba dante ya ce al'ummar jihar jigawan da ambaliyar ta afkawa fa suna cikin wani hali da ya kamata duk wani ɗan Najeriya ya kalle su da fuskar tausayi. Kana da ƙananan hukumomi ashirin da bakwai, ashirin da biyu sun samu matsala. Ana maganar mutum fiye da ɗari sun mutu gonaki ga sunan ba adadi ruwa ya shanye mutane ba za su iya tasowa daga wani guri zuwa wani guri mutanen nan suna buƙatar abinci mutanen nan suna buƙatar eh, magunguna mutanen nan suna buƙatar a tattata zukatunsu amma ya zamanto cewar gwamnan ma baya ma jiharsa gwamnan ma har yanzu bai fito ya nuna mutane alhinin abin da ya faru ba. Amma kuma ai watakila ana ganin kamar akwai jami'ai na gwamnati kuma eh, shugabannin ƙananan hukumomi an ce suna ƙoƙari kuma bisa umarni ne. Shugabannin ƙananan hukumomin da ake ware musu ƙarshen wata kuɗin da za su sai mai su yi sabis ɗin mota. Akwai wani shugaban ƙaramar hukuma a jihar Jigawa da yanzu zai buga kirji ya ce a je awa talakawansa aiki miliyan ɗaya. Da alamu dai rikicin rungumannin faɗin cikin gidan jam'iyyar PDP da ake gani a tare Najeriya ya fantsama zuwa wasu jihohin da a jihar Gombe ma aka ga wasu jigajigan jam'iyyar da a da suna rike da matsayi. Sun fara saba sabar sabule jiki cikin jam'iyyar da ga tsohon jigon jam'iyyar da ya rike mukami har shekaru takwas na mataimakin shugaba da kuma magatakardan jam'iyyar Malam Buba Shanu na share shimfiɗar shaidawar duniya cewa shi kam yanzu ya gaji da shan ƙaiƙayi. Wallahi, wallahi, wallahi shawarwari ba waɗanda ban bada ba a lokacin da ya kamata ba bada to ka san shi shawara jinsa ne dole aiki da shi sai an ga dama ɗaya kenan na biyu na bada lokaci na na bada da ciki na kuma na bada dukiyata a kokarin neman a zauna a sasanta daga masu faɗa da ni sai ɗan adawa mu sai kuma waɗanda kullum suna cikin aiki ba su da lokacin sauraron sauke nan in ne da musu to koma gefen da ina jam'iyyar ta samu sauki shi yasa ka kana sai dai kuma mai magana da yawun jam'iyyar PDP a jihar Gombe Malam Mustapha Abakar ya shaida wa muryar Amurka cewa har yanzu fa su ba su da labarin barin jam'iyyar na tsohon sakataren jam'iyyar Balantana a ce jam'iyyar na fama da laulayi wannan magana na ji ta har ma na ga takardar a Facebook amma na cikin dalilan da ya bayar ba a ɗaukan shawara daɗin da na ji ya yi mana adalci ya ce ya da wannan kujera din na tsawon shekara goma kuma mu shugabannin jam'iyyar pdp na yanzu in ma eh, rashin zaman lafiya ne a jam'iyya mu gadon shi dai 'yan majalisar dattijan tare Najeriya tuni sun riga sun bizne yunkurin barazanar da suka yi a baya na tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da wasu 'yan ƙasa suka fara cewa dama maganar ta yi sanyi. domin kuwa ɗan Masar Jan Tare jan da ya kawo ƙudurin yunƙurin tsige shugaban ƙasa Muhammad Buhari sanata Adamu Muhammad Bilkacuwa ya baje bayanin barranta daga wancan yunƙurin da ya ce yanzu dai 'yan Masar da Tijan Tare Najeriya sun sauya ra'ayi. Kai ka san an samu nasarori iri-iri kuma mun zauna mun yi mitin da eh, su shugabannin jami'an tsaro kuma sun tashi tsaye da gaske in ka duba abin da da yake faruwa Inda za a kashe mutum 500 ko 50 ko a tada ƙauye gaba ɗaya yanzu ba haka bane kuma kunna tabbata kun ji labari turji an kai masa hari amma Allah bai sa su sun same shi ba amma an sami mutanensa har da kaninsa ne ko wansa an kashe wajen mutum goma sha biyu a cikin mutanensa. Na maganan baiwa shugaban kasa wata da suka yi na tsiye shi wanda. To lokacin da muka kai ai mun faɗi dalili kuma mun ba da lokaci muka in abu bai canja ba kuma yau da muka tattauna muka ga lalle babu shakka abubuwa sun dan canja kuma mun gane cewa shi ma akwai abubuwa abubuwan da in ya ce a yi ba a yi ko mun ce lalle yanzu kusan kowane sati biyu sai mun sake kiran 'yan jami'an tsaro da duk abin da suka bida wanne ne ba su samu ba. Tuni dai masu daddale dalla dallan bayanai akan al'amuran da kan kai komo in su dabta bibi faruk suka ce dama dai ai abu ne mai wuya tsige shugaban kasa Muhammad Buhari domin tsarin da aka tsara yana da matukar tsayi. A gaskiya dama ni a tunanina ba wani abu bane mai yiwuwa sige shugaban ƙasa yana neman matakai da yawa asali ma za a ce maganar tana da wato mahimmanci ne kawai saboda wato yadda ta faru ba tare da an tsara ta ba wato fusata ce ta abubuwan da suka gani cewa ya yi yawa da kuma watakila wasu abubuwa a ɓoye da ba za mu iya sanin su ba na bukatunsu wanda yawanci shine yake fusatar da 'yan majalisa a Najeriya ko sun yi wata bukata an ki ba su dama a kai. Da dai yunkurin yage tallafin taimakawa farashin mai a tare Najeriya da gwamnatin tare ta ce za ta yi ya gabza karo da wani sabon tsautsayi. Domin kuwa mataimakin gagaraba da wani masajjan tare Najeriya sanata Sabi Abdullahi da ya wakilci shugaban masajjan tare Najeriya wajen tattauna batun kasafin kuɗi ya ce alƙalman da aka tattara na kuɗin da ake cewa ana tallafa na mai fa har yanzu suna yi wa 'yan Najeriya da dama kai kai ni da na wakilci eh, mai girma senate president na duba cikin bayanan da aka yi misali aka ce za a buƙaci kusan triliyan shida da digo bakwai inda aka ce dole sai dai a ci gaba da ba da ita wannan tallafi to mu abinda muka lura tun ba yau ba muna ta tambaya tambaya shi wannan tallafin da ake bayarwa ana ba da tallafin ne bisa adadin abin da 'yan najeriya ke sha lita watan miliyan tamanin wasu kuma suka ce a'a bai kai haka ba kai abun faɗa a nan shine da wancan adadin da aka bayar da wannan gibin ya yi mugun yawa wannan ya nuna kasan babu gaskiya cikin wannan al'amari amma ɗauka 68 in ake sha abun ma'ana shine kowane rana 68 in kina ake sha anya kuwa mu abinda muka sani in ka ji ka sha mai ka cika litan tankin ka ya ishe ka a sati amma wasu sun je sun zauna sun yi adadin mu masu motoci sun ce kowane rana ga abin da muke sha A sheko ni inda gaskiya haka abun yake da ni ma sai yi lissafi na in ce gaskiya wai na ranakin da ban saya ba da Allah da mini da kuɗin da aka kwasa da suna an bani tallafi saboda na ji na sha mai to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu yi sallamar sakin kudin da suke ganin sun dafe saboda yanzu kasar su ake yayi domin kowa daga juma nan saura kwanaki 248 ne su yi sallamar sakin kujerin da ake ganin da yawan su daga nan kuma za su fara juyayi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kwanji a cikin wannan shiri da ke kokarin ganin ya samar wa talaka wani sanyi-sanyi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.